This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo has 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a shirinmu na yau Alhamis wato talata sha wato 28 ga watan Afrilu Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim a yawa ke farin cikin gabatar da shirin na safiyar yau kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. daga grace har yanzu ah, har zuwa jiya ranar litinin mutanen kasar togo suna nan suna jiran sakamakon zaben da ake a kasar babban kotu a kasar kenya ta umarci gwamnatin kasar da ta mutunta mutane masu auren jinsi guda mahukuntan kasar libya sun bayyana cewa 'yan jarida biyan ne 'yan tada kayan baya suka kashe kanin labaran kenan shugaban kasa afirka ta kudu jacob zuma ya kushe wa shugabannin kasashen nahiyar afirka da ya ce su ne sanadin da 'yan kasa su afirka ta kudu muna kuma da rahoto kan wannan sai kuma batun sassaucin man fetur daga kasafin kudin najeriya aliyu mustapha sokoto zai shigo da shirin tsaka mai wuya amma duka sai bayan kun sha labarai masu aure tare da sallama har zuwa ranar jiya litinin mutanen kasar togo suna nan suna jiran sakamakon zaben kuri'ar da suka jefa wanda ake fatan ganin ya ci gaba da sa shugaba fore na sangbe kasancewa kan karagar mulki sakataren majalisar ɗinkin duniya bankinmu ya yaba da zaben na ranar asabar kana ya kira ga 'yan siyasar kasar da ci gaba da tafiyar da dukkan harkokin zaben cikin ruwan sanyi haka shi ma wani ɗaya daga cikin masu ido a zaben daga kungiyar bunƙasa tattalin arzikin yammacin afirka wato ecowas ya ce ba wani abu babba mara daɗi da ya faru tun lokacin da aka fara zaben har ƙarshen sa hukumar zaben kasar dai tana da kwanaki shida ne ta bayyana sakamakon zaben shi dai shugaba sangbe yana neman wani wa'adin shekaru biyar ne wanda shine zai zama zagaye na uku da zai ba a gidan gidansu damar mulkin kasar har na tsawon shekaru hamsin shi dai shugaban ya karbi mulki ne tun a shekarar dubu da biyar lokacin da mahaifinsa na sangbe ya dema ya rasu wanda shi ma ya kwashe shekaru talatin da 38 ne yana mulkin kasar wato tun lokacin da kasar ta samu 'yancin kanta babbar kotun kasar kenya ta umarci gwamnatin kasar da ta mutunta mutane masu auren jinsi guda wanda ta ki saboda nasabar addini kotun ta ce dokar kasar ta kenya tana karama tare da kare hakkin dukkan wani dan ƙasa ko da wani jinsi ne kuma ba ta takaitawa kowa zamantakewa ta fannin rayuwar bai ɗaya a ƙasar kenya dokar na gaban kowace irin doka ko kuma tsari alƙalan uku da suka yanke wannan hukunci suka ce wajibi ne duk abin da gwamnati za ta yi to ta yi shi cikin tsarin da dokar ƙasa ta tanada amma ba dogaro ga wani waɗansu littattafan addini ko kuma ra'ayin addini ba wannan hukuncin ya biyo bayan takardar koke ne da wani ɗan fafatakar kare hakkin bil'adama mai suna eric gitari wanda ɗaya daga cikin manufofin ƙungiyarsa shine kare hakkin mutane masu jinsi guda ya gabatar. a cikin watan satumba shekara ta 2013 ne dai gitari ya kai wannan batu gaban kotu bayan da gwamnati ta sa kafa ta yi fatali da wannan roƙon a dokar ƙasar kenya ta yanzu laifi ne a samu mutane da suke jinsi ɗaya waɗanda duk kuma ya aikata wannan laifi zai fuskanci hukuncin shekaru goma sha hudu na zama gidan yari sai dai kawo yanzu ba wanda aka taɓa kamawa da aikata wannan laifi 'yan rajin kare hakkin bil'adama sun ce wasu akwai wasu kararraki guda takwas masu nasaba da irin wannan a gaban kotu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc mahukuntan kasar libya sun bayyana cewa 'yan jarida biyar ne 'yan tara kayan baya suka kashe masu aiki a wani gidan talabijin mai zaman kansa bayan an sace su har na tsawon watanni takwas a jiya litinin ne dai aka samu kanun waɗannan mutanen an yanki a kusa da gabashin birnin baida an dai sace waɗannan 'yan jaridan ne masu aiki a gidan talabijin ɗin barka talabijin bayan da suka kammala aikin naɗin labaran zaman majalisar turbuk a cikin watan agusta wanda duk duniya ta amince da shi sai dai kawo yanzu ba wani wanda ya fito ya ɗauki alhakin aikata wannan danyen aikin sai dai jami'an kasar ta libya da kungiyar 'yan jaridu na duniya sun ce ba kowa ba ne ka aikata wannan danyen aiki da zai wuce kungiyar ta isil shugaban ƙungiyar ta 'yan jarida ta kasa da kasa jim bomelha ya faɗa jiya litinin cewa wannan lamari ya kaɗa su kuma ya yi fata a samu kama waɗanda suka aikata wannan aika-aikan a shekarar ta gabata ce dai majalisar dokokin kasar ta libya ta tsere zuwa turbuk da ke gabashin kasar lokacin da kungiyar ta isis ta kwace babban birnin kasar kuma ta fatattake su tare da bankawa majalisar wuta kungiyar ta isis dai ta yi amfani da damar rikicin da kasar ta shiga ne wajen sace mutane tare da sare kan waɗanda ba su yarda da addinin su ba kasar libya ta shiga rudu da damuwa tun lokacin da aka kashe shugaba muammar gaddafi a shekarar 2011 mahukumta nepal suna ci gaba da binne mutane da yawa cikin rami guda waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasa da ta auku yayin da masu aikin jin kai suka isa kathmandu domin taimakawa waɗanda suka rayu cikinsu yanzu dai adadin waɗanda suka rasa ransu ya kai dubu hudu har yanzu tarin ƙasa da baraguzai suna hana mutane aikin ceto kaiwa ga wasu wurare da suke wajen babban birnin na nepal kamar yadda masu aikin ceto da dama wasu kafofin yada labarai na zamani ke cewa sadarwa a wasu yankunan ya yi wahala wanda hakan kuma na ƙara sa mutane cikin damuwa abinda ake cewa ba mamaki a ƙara samun waɗanda suka rasa rayukansu dr ramesh guragen mataimakin darakta na fasahar girgizar ƙasa a nepal ɗin ya shaida wa wannan gidan rediyon cewa har yanzu ana buƙatar ƙarin ma'aikatan kiwon lafiya da masu aikin ceto kawo yanzu dai aikin ceto ya taƙaita ne kawai ga kathmandu haka kuma asibiti ya cika ya batse da mutanen da suka ji rauni sakamakon wannan girgizar ƙasa rahotanni sun nuna cewa mutane da yawa sun samu mummunan rauni da suka hada da hasarar wani sashe na jikinsu da ya hada da rasa hannu ko kafa ko kuma duka biyu sai dai wasu jiragen da ke dauke da kayan agaji ba su samu damar sauka tasha ta kathmandu a jiya litinin ba yayin da waɗansu kuma suka samu sauka duk da wannan saboda rashin wadataccen wuri an ci gaba da samun tashe-tashen hankula a jiya litini a baltimore da ke cikin jihar maryland a nan amurka jim kaɗan da bin na ɗan talikin nan bakar fata mai suna gray da ya mutu hannun 'yan sanda bayan sun kama shi kuma ya samu rauni a bayansa gwamnan jihar maryland larry hogan ya ayyana dokar ta ɓaci a yankin baltimore yayin da aka umarci jami'an tsaro da samar da zaman lafiya ita ma magajin garin baltimore stephen rowland blake ta bayyana dokar hana fitan dare har na tsawon sati guda jami'an 'yan sanda sun ce 'yan sanda goma sha biyar ne suka samu rauni iri daban-daban misalin da suka yi taho mu gama da matasa masu zanga-zanga mutuwar wannan dan taliki gidan talabijin ya nuna kalla wato wata mota motar 'yan sanda da wasu motoci an banka musu wuta kana an fasa wasu shaguna ana ta kwasan kayayyaki ciki har da babban shagon magunguna yanzu haka dai an ɗage wasan ƙwararru na ƙwallon kulki wanda ake kira baseball labaran duniya kenan kuka saurara shugaban afirka ta kudu jacob zuma ya ɗora shugabannin kasashen nahiyar afirka alhakin hare-haren kyamar baki da aka kai wa bakaken fata a ƙasarsa shugaban na ƙasar ya bayyana haka ne a cikin jawabin sa yayin cika shekaru 21 da samun yancin kai ga sahabu aliyu imam da fatarar rahoton da tuso kumalo ya aiko mana daga pretoria waƙe da rawa da raira takin siyasa su ne suka mamaye bukukuwan ranar demokradiyya ko 'yancin kai a afirka ta kudu jiya litinin dubban mutane ne suka hallara sassan kasar daban-daban suna jinjina nasarori da aka samu cikin shekaru 21 na mulkin demokradiyya shugaban afirka ta kudu jacob zuma ya ga dubban mutane da suka hallara a gidan gwamnati a birnin pretoria cewa gwamnati ta samar wa miliyoyin 'yan ƙasar ruwa da ilimi da kuma kiwon lafiya. a cikin jawabinsa da fi mai da hankali wajen yin Allah wadai kan bore na kyamar baƙi da ya halaka mutane bakwai sannan wasu 'yan ƙasashen waje fiye da ɗari aka raba su da muhallansu. Mr. Zuma ya mai da martani ga ƙasashen Afirka da suke sukar Afirka ta kudu kan wannan fitina, ya ce da farko ƙasashen su tambayi kansu me yasa 'yan ƙasashen su suka bar gida zuwa Afirka ta kudu. Much as we can have a problem, our brother countries contribute to this. Why are the citizens not in their countries? Because, in a sense, everybody then criticized South Africa. Ko da shike mun samu aukuwar fitinan nan, ‘yan uwanmu ƙasashen Afirka sun taimaka aukuwar wannan lamari. Me yasa ‘yan ƙasashensu suka bar gida? Domin kowa yana sokar Afirka ta kudu, menene musabbabin da ya janyo waɗannan ‘yan gudun hijira zuwa Afirka ta kudu? Game da batun zanga-zanga ko korafin jama'an ƙasar kan yawan miyagun laifuffuka da ake aikatawa da kuma gazawar gwamnati wajen samar da kayan more rayuwa a kan kari, Mr. Zuma ya kira al'ummar ƙasar a zaman waɗanda suke cike da kunci. Daga nan ya kiya gare su da cewa su nemi taimako na rage fushinsu, wadda ya ce ya ta'allaka ne kan irin mulkin danniyar da ƙasar ta fuskanta a baya. There is a lot of anger in our society. Yeah, oh. To sai ku kasance da mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken wannan rahoton. A Najeriya kuma masu ruwa da tsaki ne ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da cire tallafin albarkatun man fetur daga kasafin kuɗi da gwamnatin tarayya ta yi. Wakilin Mahmud Ibrahim Kwari yana da ci gaban rahoton. a makon jiya ne majalisar dokoki ta najeriya ta amince da daftarin kasafin kasar na bana sai dai sabanin yadda aka saba gani 'yan majalisar dokokin sun amince da daftarin ba tare da samar da kasan kudaden tallafi da gwamnati ke baiwa dalalan mai da ke shigo da tataccen mai daga kasashen waje ba lamarin da yana zuwa ne a daidai lokacin da aka shafe kimanin watanni biyu a jere babu wadataccen man a gidajen sayar da mai na kasar bugu da ƙari a makon jiya ne ƙungiyar dillalan dakon mai ta yi barazanar shiga yajin aiki saboda bashin kuɗaɗen shigo da mai da take bin gwamnatin ƙasar honorable alassan uba idris tsohon ɗan majalisar tarayya ne kuma mai hada-hadar dillancin albarkatun mai harka ce wadda aka tuho za a yi wa general buhari rijiya wanda zai fada ciki wa'inda suke kawo kayan nan sai an ba su tallafi suke kawo man nan a yanzu man nan sai an je an kawo shi to yanzu ga shi gwamnatin pdp tunda ta samu dama da za ta kai wa majalisa budget ba ta sa ko sisin kwabo a cikin wannan ainihin budget na ƙasa ba shi wannan tallafin dan ba shi shikenan sai yan kasuwa su daina shigo da shi wannan albarkacin mai daga waje eh to haka ne mana domin idan babu shi bayan da za a yi a tallafa maka kaje ka siyo kaya naira goma a waje sannan ka zo cikin ƙasa an ce sai ka sayar da shi naira tara uwar kuɗi ma bata dawo ba ballantana ka ci riba sai dai alhaji baban gida lamido masanin tattalin arziki kuma ɗan kasuwa a fannoni daban-daban na hadar cinikayya na cewa tun daga naira 65 aka cire sausadi saboda haka ƙari ake mana wa'yansu suke moruwa da irin wannan ƙari suke cin karansu ba baka a ƙasa ai tallafi an sa shi ne domin karyawa Uh, mu da ake yi aka na cikin gida wanda yake suna aiki aka hana su aiki domin wa'yansu su fita da mai su kawo mana ko ma mara kyau yanzu buhari ya ce zai ƙara matatar mai zai sa rafanari zai rafanari a cikin chad kuma zai sarrafa man saboda haka matatun mu za su dawo suna aiki dama hana su aka suna yi. ya yi daidai da aka cire tallafi daga cikin kasafi don haka babu abin fargaba ga talaka? Ni ni yi min daidai domin me domin zai ba mu dama mu gyara mu da kasa. Matsalar ta iri ɗan boko ne iri na duk mu ne muke kawo wannan rudanin amma me in za mu tsaya mu aiki na gaskiya wallahi sai an sai mai naira sittin. A yayin wata ganawa da tawagar al'ummar jihar Adamawa jiya Lahadi shugaba mai jiran gado muhammadu buhari ya ce gwamnatinsa za ta binciki batun bacewar dala biliyan ashirin da tsohon gwamnan babban bankin najeriya malam sanusi lamida sanusi ya fallasa a cikin watan yunin bara mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya duniya tsoro mulkin kwa kalilan ne na Allah shi ka ne idan Allah baya canzawa To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu agogo mana Washington na cewa karfe ɗaya da kwata na asuba yanzu kuma ga wato Aliyu Mustapha Sokoto da shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Ba biyar ba ne. amma tijjani shi kwamishina yana cewa sun fi ku da ƙuri'u kusan dubu hamsin da hudu to ai mu mu san da wannan dubu hamsin da hudun ta fita ba daga ƙasa ta fito ko daga cikin ruwa inda ta fito jalingo allah ma ya faɗa bai kamata ma a zaɓi mace a mulki ba don ba za ta je ba za ta je wa'azi ba ba za ta je masallacin juma'a ba Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da ko a na sabon shiri na tsaka mai wuya. to zaben gwamna dai an yi shi an gama a jihar taraba kuma hukumomin zaɓe sun ce dan takarar jam'iyyar pdp darius ishaku shine ya nasara to amma sanata hajiya aisha jumai alhassan wacce ta tsaya wa jam'iyyar apc a wannan gasa ta ce bata yarda ba kuma za ta je kotu ma ta kalubalanci sakamakon da yace ba wato an kada ta sunana eric uj yohana ikino daga taraba state donga local government ba ma magana magudi maganan gaskiya muke faɗi mutumin da ya riga ya ci zaɓe ai ba yadda za ya ce ya faɗi zaɓe a yanzu haka ya riga ya ci zaɓe tana neman kuriya ɗaya ɗaya ɗaya 80,000 kafin nan ta ci zaɓe na na ta samu su ni ce malama maryam maman kyauta ni ce shugaban matan fulani makiyaya na miyitti allah jama'a local government zaɓe an riga an yi zaɓe tun da yake an ga aisha na ta yi gaba a duba da kyau akwai takardun zaɓuɓɓukan nan aka sa karkashin kujera a fitar min da aisha na kawai a fitar da ita a kujeran gwamna gwamnan taraba aisha ki rungumi mutanen ki da hannun dama in allah ya yarda sai kin shiga ofis to yau za mu yi abin da ba mu saba yi ba a wannan shiri wato za mu kawo muku muhawarori har guda biyu ne amma rarraba da juna kan wannan takaddama da ya muhawara a abuja aka yi ta ido da ido ta biyun kuma daga nan washington dc muka ɗauke ta ta wayar tarho a cikin wacce muka yi a nan washington dc ne za mu taɓo magana da shugaban pdp na taraba ɗin yi kan matsayin addini kan shugabancin mace mu kuma dubi rawar janar ty danjuma a harkar siyasar ta taraba amma bari mu fara da wacce mu na abuja nasiru adamu hikaya ya mana da wasu kusoshin bangarorin siyasar guda biyu na taraba kan zaben nan na gwamna da uh, rabo usman ne ne kwamishinan tattalin arziki na taraba a kazalika kuma kai ne jami'in karɓar sakamakon zaɓe na shi dan takarar pdp mr darius ishaku a sai kuma malam abdullahi mai kafi ka gabatar mana kanka da kanka na tijjani abdullahi mai kafi daga taraba daga cikin jigon tafiyan hajiya aisha a taraba da farko malam rabo me yasa kake ganin ku ne kuke da nasara kamar yanzu kun taso daga zantawa da manema labaru kun ce ku ne kan gaba a wannan zaɓe a jihar Taraba. Mm, haka muka fada don abin da ya faru kenan. Duk a result da aka kawo a inda ake karban sakamakon zabubukan da aka yi a karmamin hukuma sun nuna muni akan gaba. Ko yanzu da aka aka yanke zabubukan don local government da wasu wurare still muna kan gaba. don yanzu kuriyarmu na gaba da 54,812 so in mun ce muni kan gaba muna da gaskiya kuma wannan maganan ba ba wai maganan a fada ne ko ana wani maganan siyasa ba ga rahoton inec na wuraren da aka samu aka sami damuwa ga don galuka gome wurare biyar a wurin muka ji sun te wanda aka zo ka sa wannan ah, sun da ah, units takwas ne amma a cikin wurin karban zabe ba yi maganan sun te ba ni daga daga baya ka zo ka sa kawai ba ko da aka sa wannan din ma da polling unit goma sha uku kenan ya za a ce idan polling unit goma sha uku suke da damuwa a kashe polling unit dari da sittin da biyar akwai gaskiya nan akwai adalci hmm, ah, man tijjani kai kaji ah, ku a matsayinku na yan apc me yasa kuke ganin kuma ku ne masu nasara a wannan zaben ne eh mu ne masu nasara shi wani rubutun kwamishina ya faɗi abin da shi ya sani da kuma ra'ayinsa dama haka siyasa ta gada amma a ce a hakikanin gaskiya abin da ya faru a inec ta fitar da dokokinta na zaɓe duk wanda bai bi wannan doka ba zaɓe bai yiwu ba menene dokoki sun kawo card reader sannan duk inda yake faɗa zaɓe nan ba amfani da ainihin card reader ba mu mun sani mun sa abin da ya faru a bantaje mun sa abin da ya faru a cikin bukari mun sa abin da ya faru a jibu mun sa abin da ya faru a zin mun sa abin da ya faru a karin lamido mun sa abin da ya faru a lau wannan duka wannan magana ke ga maka nan muna nan a nan ina nan a nan abin ya faru so saboda haka mu a ainihin mu na apc mu muka ci zaɓe domin in da an amfani da kari da mu ne za mu ci zaɓen har gobe ma mu ne muka ci zaɓen inda shi komishina yake magana cewa a guda biyar ne a don gaba ba biyar ba ne amma tijjani shi komishina yana cewa sun fi ku da kuri kusan dubu hamsin da hudu kana ga ko da an yi wannan zaben za ku iya kamo su fa to ai mu san da wannan dubu hamsin da hudun ta fita ba abin da muke tarabawa kenan daga ina ta fita daga ƙasa ta fito ko daga cikin ruwa to a gaishe ku to yanzu sai kuma muhawarar da muka dauka ta waya daga nan washington wacce aka yi ta tsakanin shugaban jam'iyyar apc na jihar taraba din hassan jika ardo da kuma shugaban pdp na jihar victor bala wanda shi victor baladin muka fara tunkara da magana cewa jiran tiwa dan juma fa ya daɗe yana kiri a siyasar jihar taraba din nan maganan babban mutum da ka kira sunan nan kusan babban mutumin nan ba dan siyasa ba tiwa ya dan juma na kira na'am ba dan siyasa ba janar ba dan siyasa ba baya kowane jami'a amma kana cin nufin ka ce baya da hannu baya da wani eh, nuna cewa ga wanda yake so ko ga jam'iyyar da yake goyon ba wallahi ban sani ba nika ba sani ba a ce ba ne ba ko tana rayuwa tare da wani ko ba tare da wani idan dole a da sani shi ne ba ta shi saboda ai shi da sakara kuma bai saka kara ba shi ya tsaye da shi kuma ba dan siyasa ba saboda da kara ba ta masa suna eh, jama'a eh, ka san siyasa mu mu eh na'am ci gaba dan ji eh, gaba victor ina zuwa 2011 yar takarar jam'iyyar su na pdp na apc sanata aisha ta tsaya sanata a nan taraba north a pdp ta ci taraba kuma north din mazaɓar din shine ya fuskanci jalingo arɗokola yorozin karin lamido lau local government shida ta ci zaɓe 2011 hmm. mandate namu ne ita kawar ta koma apc amma bana a zaben gwamnan da aka yi na gaya maka cewa zaben da aka yi a taraba na shugaban kasa buhari aka zaba fa ba ita aka ba apc aka zaba ba

shi Darius ɗan takararmu na gwamna ya samu a kusan dubu ashirin kaga ya samu over 50% na vote nata. Fadin ma mu ne muka zaɓe ta PDP. Da tabar PDP kuma ta koma wani guri ina take da martaban da za ta zaɓi a Taraba. Eh, wai eh, victor naji mutane suna cewa yanzu duk arewa kai duk najeriya ma yan bayan ku da imo da wani jiha ɗaya ko biyu wannan eh, rikicin da ake na taraba yana da alaka da cewa saboda yar takarar apc mace ce da namiji ne kana ji abin da ke faruwa yanzu yana faruwa din kuwa na ce ba eh, yan labarin ka kawo ni fundamental magana da zan faɗa maka ka kawo ni magana muhimmi Allah ma ya faɗa bai kamata ma a zaɓi mace a mulki ba don ba za ka je ba za ka je masallacin juma'a ba ka gane magana nan ba za ta daura wani tsaya da gaskiya ke magana na victor eh, eh, eh, victor victor mutane a siyasance wasu su la'akari da wannan shi yasa yanzu misali a jalingo lokacin zaben nan zaben buhari janar buhari ya samu kuriya dubu arba'in da biyu a jalingo tsaya tukuna alhaji hassan kafin ka tambaye shi wani bari in tambaye shi mutumi na bari in tambaye kamar na ina zuwa ina zuwa victor ina zuwa victor ina zuwa yanzu da kace allah ma ya ce kar a zaɓi mace a shugabanci na farko ina so ka gaya ma a na Allah ya ce kar a zaɓi mace a shugabanci na ɗaya ke na biyu waɗanda suka waɗanda aka zaɓa waɗanda aka zaɓa ina zuwa ina a'a ina zuwa Victor ai kai ka kawo magana nan tsaya tukuna ai kai ka ɗauko magana nan Na'am? da aka ambato sura guda a cikin Qur'ani ne labarin Mary Magdalene uwar Annabi Isa wanda ta haifi Annabi Isa tun da ce mace ba ta shugabanci sai mu tambaye ta sannan kuma sai mu bayar da maganar Bilkis Bilkis shugaba ce ko ba shugaba bai zo a cikin littafi bai idan shi bai karanta bai karatu ba kar ya yi shi shige abin da bai shafi ba ni ba malami addini bane ni ba fasto bane amma ni tabbata kuma shi in dai ya karanta Bible sa bai san tarihin Bible da ya san tarihi ba zai faɗi wannan magana ba sannan kuma waɗanda suke da hurumi su faɗa wannan sai in tambaye su yanzu babu fastoci a cikin eh, eh, eh, a cikin kiristoci wanda suke shugabantar coci babu su so magana mace bai taso ba waɗanda ya kamata su yi maganar mace su ne shugabanni addini wanda suka karantu wanda suka san menene shugabanci mace ko rashin shugabanci mace kuma an fada an bayyana addinin musulunci da kiristoci duk sun yi bayani kuma an ba da sahihancin shugabanci mace saboda an yi can a baya yanzu kuma babu laifi sannan kuma ina so in tambayi Victor idan yace shugabanci mace ba daidai ba sai Victor ya gaya mana ina ne nan Najeriya ta sami eh, independent wa yake shugabantar Ingila sannan in ba yadda ba eh, ya nuna cewa Najeriya yanzu ba ta da independent ma kenan To fa Victor ka ta kallo wa kanka magana. A'a ina da bayani. Alhaji Aliyu na ke maka ba. Hmm. Siyasa muke yi. To ai kai ana magana siyasa kai ka je ka dauko magana cewa wai wai wai mace ba ta shugabanci. Kun ma na shiga wancan wurumi yanzu na tuna cewa ba wa'azi muke ba siyasa muke. Za ka so mu tsaya a magana. Ka fito daga wannan hurumin da kai. Ba ta da siyasa muke To haka ne, to wannan shine kashin shirin na yau sai mun ga abin da ya faru a nan gaba. Muna godiya ga bakinmu na yau Abuja Rabo Usman na PDP da Tijjani Abdullahi mai kafi na APC. da kuma wanda bakin da muka dauka ta waya daga nan washington wato alhaji hassan jika aldo na apc da shi victor bala na pdp ha kuma muna guda ga wakilanmu guda biyu da suka taimaka mana wajen daukan wannan shiri din wato ibrahim abdulaziz da kuma nasiru adamu kaya a madadin su duka baki ɗayansu ali mustapha sakwato ne a washington to a gaida malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai har zuwa ranar litinin mutanen kasar togo suna nan suna jiran sakamakon zaben kuri'ar da suka jefa wanda ake fatan ganin ya ci gaba da sa shugaba faure na sangbe kasancewa kan karagar mulki sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya yaba da zaben na ranar asabar kana ya kira ga 'yan siyasar kasar da su ci gaba da tafiyar da dukkan harkokin zaben cikin ruwan sanyi. haka shi ma wani ɗaya daga cikin masu sa ido na zaben daga kungiyar bunƙasa tattalin arzikin yammacin afirka wato ecowas ya ce ba wani abu babba mara daɗi da ya faru tun lokacin da aka fara zaben har ƙarshen sa an ci gaba da samun tashe-tashen hankula a jihar litini a baltimore da ke cikin jihar maryland a nan amurka jim kaɗan da binne ɗan talakin nan bakar fata mai suna gray da ya mutu wa hannun 'yan sanda bayan sun kama shi kuma ya samu rauni a bayansa gwamnan jihar maryland larry hogan ya ayyana dokar ta ɓaci a yankin na baltimore yayin da aka samu aka wato aka yi ba um, jami'an tsaro umarni da samar da zaman lafiya ita ma magajin garin baltimore stephen rowling blake ta bayyana dokar hana fitan dare har na tsawon sati guda jami'an 'yan sanda sun ce 'yan sanda goma sha biyar ne suka samu rauni iri daban-daban salin da suka yi taho gama da matasa masu zanga-zanga to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin kafin mu yi sallama bari mu ka gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan baba dumbulin domin auren yarsu fatima mamman dutse da angonta isiyaku haruna waɗanda za a ɗaura wa aure wannan asabar da karfe goma na safe a majami'ar katolika layin minista allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare Muna kuma mika gaisuwar ta'aziyya ga Reverend Muhammadu Dan Amarya domin rasuwar kaninsa ASP Baba Ibrahim wanda ya game da ajalinsa a bakin aiki sakamakon kwantan bauna da barayin shanu suka yi wa tawagarsu. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ladan Ibrahim a yawa da ya taya na gabatar da shirin. Da kuma Malam Siri da ya haɗa shiri da bada umarni da injiniyan mu na yau Jim Harman Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.